Shugaban kungiyar kasashen Afirka ta yamma mai fafatukar raya ci gaban tattalin arzikinsu ECOWAS a takaice Nana Ado Dankwa kufu Ado ya yi tofin Allah tsine bisa yadda wasu kasashen yamma ke tsoma baki bisa harkokin cikin gidan wasu kasashen Afirka a inda yake cewa wasu kasashen yamman na da hannu a juye-juyen mulki da ke faruwa a sassan nahiyar Afirka ya ce suna hakan ne domin cimma manufofinsu. Shugaban Ghana Nana Ado Dankwa kufu Ado na jawabin ne a wani taron wuni uku da kungiyar tarayyar Afirka ta AU ta bude tare da haɗin gwiwar gwamnatin Ghana a Accra. Taron ya mai da hankali akan batun juye-juyen mulki ba bisa ka'ida ba da nahiyar ke fama da ita. Ya ce wasu ƙasashen yamma na ganin juyin mulki ne hanyar cimma manufofinsu. Foreign entities regard coups in Africa as a means of enhancing their regional ambitions. ya ce suna dushe farin jinin gwamnatoci ne da aka kafa ta demokuraɗiyya tare da cusa ma al'umman kasashen akidar aiwatar da zanga-zangar adawa da gwamnati shugaban ya kuma tabo batun matakin da kungiyar au da ecowas ɗin ke ɗauka na yin allah waɗai bisa juyin mulki a inda yake cewa hakan kadai fa ba zai haifar da kyakkyawan natija ba sai dai an ɗauki matakin ladabtar da waɗanda sun ka jagoranci juyin mulki sai dai bai saya a nan ba ma ya kuma yi kira da kungiyar tarayyar afirka tare da ecowas ɗin da su ladabtar da shugaban shugabannin ƙasashe da ke aiwatar da kuskurema a kundin tsarin mulkin ƙasa domin yin tazarci. Civilian who via the manipulation of constitutions to remain in power. A nasa jawabi, kwamishinan harkar siyasa da zaman lafiya tare da tsaro a kungiyar tarayyar Afirka ambasada Bakole Adeoye ya ce lalle ko wannan taro wani mataki ne na shawo kan matsalan juye-juyen mulki a nahiyar Afirka. Ya buga misali da matakin dakatar da kasar Sudan cikin mambobin kungiyar AU ba da wani jinkiri ba a lokacin da an ka sanar da hambarar da gwamnatin kasar a watan Oktoban bara. Yarba da Ibrahim mai sharhi bisa harkan tsaro ya mai da hankali hankali bisa matsalan wanda ta fi shafan Afirka ta yamma a inda yake cewa ko da yake yunkurin daidai ne amma kamata ya yi da ECOWAS din ta yi tsauye-tsauye bisa wasu matakan da take ɗauka. ECOWAS na da wani littafin da take aiki da ana kiranta ECOWAS Charter. Akwai wani sharati a ciki ana kiran shi Principle on Non-Interference in the Internal Affairs of Member Country. Da yake shugabannin da kansu tuntuni. Eh, wai yau in ka dan wanka na abin da bai kamata ba kaka yi ta kuɗi ko kuwa ka hififi mu cikin lamarin shi. To shi ya sa ECOWAS ba ta da wani inci cewa ka ce za ka sake constitution suna ga kamar sovereign in ka ne ka sake constitution ba su da wani magana kai. A kamata wannan kuma ne ya kamata a sake. Kan da dai idan wani shugaban kasa yana hadawa tun abin bai bunkasa ya kawo juyin mulki ba yi a gaya mai gaskiya ya dawo da rakiya wannan mataki. Gaba Togo ya dama da dan shi Fonya Singbe in ka gama ya dama ya yi shekara talatin Da takwas da shi tun 2005 family guda more than 50 years ecowas ba su cewa kuma yi juyin mulki yanzu za su kira summit to shi na ce a gaya ma juna gaskiya ire-iren ababa aka na bari mulki ya zama abin family baba na bar dana da dansa sauran lamura, ko sake constitution a yi third term wannan ne na ga kamar idan ecowas sun duba ya ya hana irin juyin mulkin da muke gani kwanakin sai dai an fuskanci juyin mulki iri-iri a nahiyar afirka da ke barazanar mayar da ita baya zuwa shekara ta 1980 burkina faso da chadi da gini da sudan da mali duk sun sinci kansu a hannun sojoji inda sun kamaye gurbe gwamnatocin demokuraɗiyya hamza adam sashen hausa na muryar amurka kuma su yi ghana